abubuwan ban mamaki ba sa karewa a cikin wannan duniya tamu ko kusan cewa al'ummar hausa fulani suna da wata al'ada ta cewa mace ba ta kiran sunanta na fari duk mace da ta kira sunanta na fari ana lissafa ta daga cikin mata marasa kunya kuma marasa tarbiyya kuma ana iya kokwanton ma ko dai ba fulani bace wato ko ba ta faɗo cikin al'ummar fulani fulani ne wannan ɗabi'a ta su kowance wannan al'ada nasu har yau sun kacance suna ɗabbaka wanda kuma hawan al'ada nasu sama da shekaru dubu sun kasance a cikin wannan al'ada ta su fulani dai tarihi ya tabbatar cewa wani sa al'umma ce wanda suka shahara da kunya tare da kwarjini da kuma rikon addinin musulunci duk da cewa lokaci da zamani yana canzawa yayin da wasu ba ta gani suka fada cikin al'umma fulani kuma kokarin bata wannan al'umma ta fulani cikin munanan kamanni da siffa marasa kyau al'umma fulani dai ya tabbatar da cewa a wannan kasa musamman kasar hausa najeriya ghana senegal niger al'umma fulani suna cikin al'umma wa'inda a cikinsu ake samun manyan-manyan 'yan siyasa masu kuɗi malamai attajirai musamman malaman addinin musulunci in ka duba bangaren ahalus sunna za ga cewa attashir abubakar guni ahmad guni shek saniya haya jingir shek kabiru gombe dukkan su fulani ne yayin da an ka gawo bangaren ɗarika za ga shek lahiru usman bauchi shi ma ba fulatani ne in ka kuma bangaren ya shi ko shek ibrahim yakubu alzakzaki hafizullah shi ma fulani ne tabbas fulani suna taka muhimmiyar rawa a cikin kowace al'umma shin me ra'ayinka dangane da wannan al'umma a wannan zamani yadda suka canza tarihi a wannan lokaci inda aka samu ba gari suka fada cikinta domin su nuna na asalinta wanda fulani ne wani sa al'umma ne wani aka san su da kunya ku ci gaba da bibiyar a cikin wannan channel namu mai suna da Tama sannan ku danna mana su kan kuma na like kuma na comment kuma na share din bidiyoyin mu a koda yaushe ne na a koda yaushe ne, Ahmad Salisu Tama